na miladiya daga da wago salara na wajen ne gefe yi ne lebo kuna eh? so katiyan na yi jibiyan almazumatar ra'iya ya imam abul qasim sa'ad ibn ali az-zanjani rahimahullahu ta'ala nan ya ci gaba gangani biyu sai mina mai ga katiyan fayo ne ne manufan karatun nan yi la almazumatun ra'iyi mai ba yi mai lawon kun fiti zane shi ma gake tsoba ito ne ike yi liwa bi ebo na wọn kukwai kaladan kayi da shi gangani bi usulu shi ya aqidan ahlus sunnati wal jamaa na yari gangani bi aqidan ahlul bidai wal ahwa'i na yaqiya manzuma tuji ke al ra'iya abul qasim al-zinjani ko al-manzumat ra'iya ya Muhammad ibn Tahir bin Maqdisi ko qasidatun fi sunna ya al-Hakam ibn Ma'bad al-Khuzai al-Hanafi ko Nuniyat al-Qahtani ya al-Qahtani al-Andalusi al-Maliki ko manhaj al-Hakki ya al-Imam al-Allamah al-Mufassir al'imamu sa'adi ko daliya ya alkalwa zani ko alminiya ya biyo ibn qayyim ko allamiya ya ibn taymiya ko unwalul hikam no eh to unwalul do ko ya unwalul hikam jiya aqida ngole ne bayno ne jela ngole ga aqida ko da da ko sulamu usuli ila ilmi usul ya hafiz ibn ahmad al-hakami kwa safari ne safari ne ya ke yake manzuma tunaji ko soma al-katibi shafi ibn qayyim yake manzuma tunaji wa ga yi kokari lawo ku fiti gurgudun hali e bane yake manzuma tunaji ga anya burda gani be gani be takadayan burda ji gani be jiwani ibrahim kaula ji gani be shiriniye ji nan ga kona kiriya shi mm. na je ko fikin ni to ne na ja yiwa na gaji kiyo ga mm. dana ta manga wa abrahu min sinfaini qadilu ina ma'an فذا أظهر الإرجاء وذا أنكر القدر وما قاله جام فحقا دلالة وبشر فما أبدا وجالا قد انتشر وجاد فقد أردا وخبط مقاله وأما ابن كلاد فأقضي بما ذكر وجاء ابن كران بهجر ولم يكن له قدم في العلم لكنه جسر وثقف هذا الأشعري كلام أمامه على من قبله من ذوي الدبر فما قاله كذبا فما قاله كذبان للحق ظاهرا وما في الهدى أمدا لمن ماذا والذكر يكثر هذا ذاك فيما يقوله ويذكر ذا عنه الذي عنده ذكر وبالأكل فيما يظلمون تباينوا وكلهم قد فارق الحق أطلا لو شعر فدا عنك ما قد أبدأوا وتنطعوا ولازم طريق الحق الحق والنص والصبر وخذ مقتضى الآثار والوعي في الذي تنازع فيه الناس من هذه الفقر فما لذوي التأصيل حضر بترك ما أتاه به جبريل في مذل الصور وبين فهواه النبي وبين فهواه النبي بشمئه وأدى إلى الأصحاب ما عنه قد قدر فبالله توفيقي وآمل أفوه وأسأله حفظا يقين من الغير لأسأل بالفوز المبين مسابقا إلى جنة الفردوس في صالح الزمر ومن قاني من قاني وأبرأ من صنفين قد لمنا معا فذا أظهر الإرجاء وذا أنكر القدر وأبرأ من صنفين قد لمنا معا وأبرأ من صنفين قد لمنا معا فذا أظهر الإرجاء وذا أنكر القدر فذا أظهر الإرجاء وذا القدر وأبرأ من صنفين قد رحم معا وأبرأ من صنفين قد رحم معا فذا أظهر الإرجاء وذا أنكر القدر فذا أظهر الإرجاء وذا أنكر القدر وأبرأ من صنفين قد رحم معا فذا أظهر الإرجاع ذا أنكر القدر وأبرع من سنفين قد دعنا معا فذا أظهر الإرجاع ذا أنكر القدر وأبرغ من صنفين قد لهما أن فذا أظهر الإرجاء وذا أنكر القدر وأبرأ من صنفين قلل لهما معا فذا أظهر الإرجاء وذا أنكر القدر وما قاله جام فحقا ضلالة وما قاله جام فحقا ضلالة وما قاله جام فحقا ضلالة وما قاله جام فحقا حقا دلالة وبشر فما أبدى وجالا قد انتشر وبشر فما أبدى وجالا قد انتشر وبشر فما أبدى وجالا قد انتشر وبشر فما أبدى وجالا قد انتشر وما قال وجام فحقا ضلالة وبشر فما أبدى وجالا قد انتشر وما قاله جام فحقا ضلالة وما قاله جام فهكا دلالة وبشر فما أبدى وجالا قد انتشر وما قاله جام فحقا ضلالة وبشر فما أبدى وجالا قد انتشر وجعد فقد أرداه خبث مقاله وجعد فقد أرداه خبث مقاله وجعد فقد أرداه خبث مقاله وجعد فقد أرداه خبث مقاله وأما ابن كل كلاب فأقضي بما ذكر وأما ابن كلاب فأقضي بما ذكر وجعد فقد أرداه قرص مقاله وأما ابن كلاب فأقضي بما ذكر وجاد فقد أرداه قبص مقاله وأما ابن كلاب فأقبل بما ذكر وجاء ابن كرام بهجر ولم يكن وجاء ابن كرام بهجر ولم يكن وجاء ابن كرام بهجر ولم يكن وجاء ابن كرام بهجر ولم يكن له قدم في العلم لكنه جسر له قدم في العلم لكنه جسر له قدم في العلم لكنه جسر له قدم في العلم لكنه جسر وثقف هذا العشاري كلامه وثقف هذا الأشعري كلامه وثقف هذا الأشعري كلامه وثقف هذا الأشعري كلامه وأربى على من قبله من ذوي الدبر وأربى على من قبله من ذوي الدبر وأربى على من قبله من ذوي الدبر وأربى على من قبله من ذوي الدبر وثقف هذا الأشعري كلامه وأربى على من قبله من ذوي الدبر وثقف هذا الأشعري كلامه وأربى على من قبله من ذوي الدبر فما قاله كلبان للحق ظاهرا وما قاله قد بان للحق ظاهرا فما قاله قد بان للحق ظاهرا فما قاله قد بان للحق ظاهرا وما في الهدى أمدا لمن ماذا وذكر وما في الهدى أمدا لمن ماذا وذكر يكفر هذا ذاك فيما يقوله يكفر هذا ذاك فيما يقوله يكفر هذا هذا ذاك فيما يقوله يكفر هذا ذاك فيما يقوله ويذكر ذا عنه الذي عنده ذكر ويذكر ذا عنه الذي عنده ذكر ويذكر ذا عنه الذي عنده ذكر يكثر الله الذي هذا ذاك فيما يقوله ويذكر ذا عنه الذي عنده ذكر يكثر هذا ذاك فيما يقوله ويذكر ذا عنه الذي عنده ذكر وبالعقل فيما يزعمون تباينوا وبالعقل فيما يزعمون تباينوا وكلهم قد فارق العقل لو شعر وكلهم ولد العقل لو شعر وفداء كما قد أبدأوا وتنطعوا فلا أنت ما قد أبدعه وتنطعه فلا أنت ما قد أبدعه وتنطعه فلا أنت ما قد أبدعوا وتنطعوا ولازم طريق الحق والنص والصبر ولازم طريق الحق والنص والصبر ولازم طريق الحق والنص والصبر ولازم طريق الحق والنص والصبر وخذ مقتضى الآثار والوحي في الذي وقض مقتدى الآثار والوحي في الذي تنازع فيه الناس من هذه الفقر تنازع فيه الناس من هذه الفقر وخذ مقتدى الآثار والوحي في الذي تنازع فيه الناس من هذه الفقر وخذ مقتضى الآثار والوحي بالذي تنازع به من من هذه الفكر فما لذوي التأصيل عذر بترك ما فما لذوي التأصيل عذر بترك ما أتاه به جبريل في منزل الصور أتاه به جبريل في منزل الصور وفما لذوي التأصيل عذر بترك ما فما أجزاء الترفيه خبر بترك ما أتاه به جبريل في منزل الصور أتاه به جبريل في منزل الصور فما لذوي التعصيل عذر بترك ما أتاه به جبريل في منزل الصور فما لذوي التعصيل عذر لترك ما أتاه به جبريل في منزل السور وبين فحواه النبي بشرحه وبين فحواه النبي بشرحه وأدى إلى الأصحاب ما أنو قد ستر وأدى إلى الأصحاب ما أنو قد ستر وبين فحواه النبي بشرحه وبين فحواه النبي بشره وأدى إلى الأصحاب ما أنو قد ستر وأدى إلى الأصحاب ما أنو قد ستر فبالله توفيقي وآمل أفوه فبالله توفيقي وآمل أفوه وأسأله حفظا يقيني من الغير وأسأله حفظا يقينا بتلقيا فبالله توفيقي وآمل أفوه فلله توفيقي وأعمل عفوه وأسأله حفظا يقيني من الغير وأسأله حفظا يقيني من الغير لأسعد بالفوز المبين مسابقا لأسعد بالفوز المبين مسابقا إلى جنة الفردوس في صالح الزمر إلى جنة الفردوس في صالح الزمر manga wa abra'u min sunfaini ya gwami ya wa da kungiya guba kadilu ina ma an kungiya guba ba na la'ana buɗiya fa za zanana a zahara al'irja a ki da ya murji a jiwon lobeyin wa za an kara alkadar zanen mawajin karo ya kaddara zije ya murji a a ga zai ji ya tunu da mini ya imani ba nan a dai ga ga ga la'ayar lawo gani wa gani wadda bukata sallah wadda bukata azumi wadda bukata zaka wadda bukata hajja wadda bukata imani da mala'ikai da tuci da fali kiyami da sauransu a ashe ya murja da wani murja shiga imani ya mai kya wadda ya bane ba ta jiki a ruwa wa za an kala alkadar zanne mai jin karo ya kaddara mun قاله جهم فحقا دلالة wa ma qala wu jamu ga na jamu safwan ga na fa hakan da gaskiya dalalatu ya gina wani wa amma bi, kullabin amma ga ne ga ibn na fa akbi jam bi ma zakara da ya gani gane ki nu safwan ga nu safwan ga safwan ga ya ne mun saya ga alqur'ani diga su yace ga ne ibrahim mun je ya mace su yace ga sunan ya su yace wanda ba ga sifati ya su yace wanda ba ngai imani ya almarifatu kawani ba ta yi fadida ne ja mun safuwa ne ga gan wani ga ja mu je dan bidiya je bane wannan qur'ana ne no e ga ko din wa ci kai nga ja mu ji kiyo mun la ji kinu ji be ga fi adina ne mun ga lu ja kiyo ta je dan bidiyo ne to sun kura ma jama'are e boga ne wa ga yi ga ba wannan wa ke is possible na wa le da yawan lokura to su mu ja lu sunna

fakari ko musu makali e ga sabanin ganin ardawo cin da ke mu ma ne ga dejenin ga fiadin wani ga daraja dole kiya ki ja dugan ja dugan uje ma dos meje so kunya uje ma dos fati yan sai ciya ko ja dugan sai jigan da nan mun san ja du magan alquranu ali tuyo asu ja dugun dirani su Allah kiyaye wa amma ibn kullabi ibn kullabi ma sa'akdi bi ma zakar ko edon eh, sa ku an ga unto kiyama waja ibn karram ibn karram ci bebe bi hujirin da ya gansu ko na ga diyanin da yi nan walam yakul jad eh, ibn karram mafi uje lawo kadamun fil ilmi uje bi cikin ke da ilmi wa lakin na ja farja ngole ko ibn karram da fegi da fegi shishi gizi ko adina ngole da no ce dabo wa fu wọ́n rà gbòhun ayé ìmọ̀jẹ́ èdè ìlì ni àwọn ìjàfẹ́ ti kí ọ ìjàfẹ́ ti gbọ́gun àdé ní ńgá wọlé lánàá ìṣúgbẹ̀ ńgá láyé wọn kẹ̀lé ìwúntó sọ mọ́ òfin ìgbẹ̀ ṣú àbílẹ̀ lànà ti wọ́n á já àwọn olùsọ̀fọ́ni já àdùgbùnù jìràánì ibnu karani, ibnu kullabi ko lànà ìpátá lànà òmìnira àbùgá àìmínú ìgbẹ̀mọ́wòyó àtọ́mẹ̀kẹ́ lè bà ó bọ́ àdó amma kyayo egi ngaba doye da mai da bai ga zahiri na dige la mito ngama la addini musulunci ilimi wa amanu no ne zahiri kici wa jika ti ne zahiri kici wa wali ne zahiri kici wa kasa ti mu ka ce ga di kiyo ga di wa saqafa hadha al-ashari kalamahu ashari na masu ma'ana abu la sa al-ashari saqafa wa ya la ya sankire wa ne sankire rufiyeni mai guna ya sanfiri wa arba alamun kablawu mu ciki ya gobe shi be ni wuna gan min zawi dabar min ya zai dai tsa dabara ya fi adina a ce lokacin yi yin wani abu lasan shari zuma kula yi wunan biya jikiyar da azerbaijan sai da yin alusunnati wal jama'a فما قاله قد بان للحق ظاهرا يعني غنا ما iya ganin ya gaskiye mutu ce zahiri wale ba wa ma fil huda amdan liman maza zane ga maza wuri le rike da yaji wa zakar ko wuci masantu makan jina wa doga ya gana zane ji gana ba wa ma fil huda ba wun doro dan boya zamu shi ya yukafiru haza ka. zane na zane kafiri ma ya kulu ebe yana wai gana wai ya zukuru za hannu musannin mai gagaci ba ga musa ya kafiri ma Allah inda zikiri yana gaci wani sannan zane kafiri ga musa ma zane kafiri ga wabi da hankali da hankali fi ma ya mun ne gane daga nan ta ga ɗirka kayan ba ta bi walau aga aga aga filin nan fada an ka la ladan ma ka di abu da wuya na zaun ci tsabe wata na tsawo a cima jiki nan a cima jiki nan wa lazim tariqal haqqi agwa sun yakun gaskiya wa nafsi agwa sun nafsi wa tadru mala kunoji wa kuz al athari agwa sun yana athari ku yakana wal wa'i bi wa'i fil ladina tanaza'a fi nasu idan jimi ti wani ni azil fikar ya tunanin najina fa mali zawi ta'til udhrun fama ni zawi ta su da ga gama waye limina wanda ya wuzurin don da bitarki nun lula adan ma yana ata wa ina jibrilu lafiya a nabi sallallahu alaihi wasallam suwar dan dan suwa yana jaji na dan alqur'anu wa bayyana fahawawu nabiyyu wa bayyana a ya gaske fahawawu yanun ko kana bishari da sharai na juji ne ma'ana hadisi annabi wani alkur'ani yake nan ko wa adda ila ashabi magan da ashabi shi ma an wukal sufir yana gobe daga ba annabi sallallahu alaihi wasallam wani fa billahi tawfiki ke tuji ba dai wa amulu afwo me babu da ba ta fahimta yake wa alu hifzan me ba su sabe sokwe yakini minal giyar na gwamnati daga alaka wani ya asada bil fawz bil mubin ibo milan je gwagan da alfawzu rabu alrubini ko na ci bambana ko musabitan madai boro-boro ila jannatin firdausi da jannatin firdausi sai salihu zumar ta ce za kirki yau sai mune gale nan ka ce littafin wanda ya shirin ida ki ne dai ji ba ni ga ne dai masomi na zanu laki jo na ji nun ba mulu ku fiki da ka ku yi shaka na da ba ni ba ne gaji ya ce ta al'adiyya ba ne ga ci bici nan da ci ṣe yìí o da já ṣe yìí da raɓe bu ko su fada yi wal ilmu inda Allah subhanaka Allahumma bi amdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk